ubangiji subhanahu ta'ala ya tsaye da su akan hanya mai kakkiya ya tabbatar da ƙafafunsu, ya tabbatar da dugadugansu akan hanya wadda take mai kakkiya ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya shi kadai muke bauta kuma shi kadai muke neman taimakonsa kuma muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bawansa ne manzansa ne shine shugaban manzanni gaba ɗaya kuma shine jagoran masu tsoron Allah gaba ɗaya kuma shine shugaba jagoran na shiryayyun mutane gaba ɗaya duk wanda ka gani kan shirya to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine jagoranta akan wannan shiryar Allah ya ƙara tsira da aminci da albarkoki ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗayansu ba mu wari ko ɗaya ba bayan haka ‘yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma samun tsoron Allah ne ta hanyar yin da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana gane mutum na da tsoron Allah gwargwadon yadda ɗa'asta ga Allah ta tabbatar da ɗa'asta ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. Mutum na zama mai da'a ga Allah kuma yana zama mai da'a ga manzan Allah ta hanyar gaskata dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa da kuma gaskata duk abin da ya inganta na sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. domin manzon Allah shi ne mai ba da labarin abin da Allah Wata Ala ke sun mu sani kuma ne mai karɓo hukunci daga Allah zuwa gare mu kuma shi ne tafinta babba mai bayanin manuhar Allah zuwa ga bayansa duk abin da bai daidai da abin da manzon Allah ya karanta ba wannan abin shi ake ce kuskure kuma batane, domin shiriya kam ana samunta. ta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin shi Allah ya aiko ya yi bayanin manufar Allah akan bayinsa Da dukkan wani abin da ku ya saba ma abin da manzon Allah nan ya zo da shi komai kyawun wannan abin to wannan abin sunan sabata amma abin da ashiriya kawai shine abin da ya daidai da manzan Allah abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi don haka ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzan Allah da bin su wannan shi ake ce ma shari'a wanda ya bi shi ake ce ma shari'ayye wanda kuma ya kauce ma haka shi ake ce ma batacce ko da ko yare cewa akan shari'a yake domin da yawa akwai wanda za ka ga ga zahiri a yana akan bata domin abin da yake akan sa ya saba ma Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma still yana ikirarin cewa abin da yake akan sa shine shari'a shine daidai to ko da mai wannan abin ya yi ikirarin cewa abin da yake a kansa shi ne daidai idan aka auna shi da abin da manzan Allah ya zo da shi aka ga ya saba su wannan abin sunansa bata to haka ana samun shari'a ne ta hanyar gaskata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ana samun shari'a kuma ta hanyar bin umarnin da manzan Allah ya ce a yi da kuma nisantar abin da manzan Allah ya yi tsawa kansa ya yadda kada a yi wannan ta hanyar sa ake gane shari'a duk wanda ya aikata haka to wannan ya tsayu akan shari'a ya tsayu akan hanya mai tsakiya domin shi manzon Allah shine mai kamar na faɗa mai kawo shari'a daga Allah subhanahu wa ta'ala yasa kalma astiraf idan ka dibe ta a cikin alqur'ani yadda ta zo wani lokaci manzon Allah sai ya dingida ta ga kai ne wani lokaci ya dingina ta ga manzon Allah wani lokaci ya dingina ta ga sahabbai saboda ni wayannan nau'ukan guda uku duk wata shiriyar da ta kauce ma ɗaya daga cikin su ba shirya ba ce duk shari'a da ta saba ma abinda Allah ya ce ta saba ma abinda manzon Allah ya koyar ta saba ma abinda aka rawaito ga sahabbai to wannan shiriyar ba shirya ba ce yasa in ka dibi alqur'ani haka ne don alqur'ani ya tabbatar maka wa'annan gare su ne ake karban shirya. Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kaga sai Allah ya jingina shiriyar. hanya miƙaƙƙiya ga kai ne yace hanya ta wannan addini na musulunci hanya ta ce miƙaƙƙiya don haka ku bi ta a wani lokaci kuma sai ga ya dingina ta ga manzon Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kaga manzon Allah sai aka dingina hanyar zuwa gare shi hanya miƙaƙƙiya hanya addini hanya shari'a aka ce manzon Allah ka ce wannan ita ce hanya ta wadda nake kira zuwa ga Allah ta karkashinta wani lokaci kuma sai ga an jingina daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kaga aka ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kaga sabil din sai aka jingina daga ga sahabbai domin su wane ne al-mu'minin din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin su ne dalibai na farko wayanda alqur'ani yake sauka a kansu kuma ko ga hankali za ka iya fahimtar cewa sahabbai sun tantance a karɓi shirya gare su saboda ni sun rayu sun da babu ma alƙur'anin ba aiko annabin ba ba a ma saukar da alƙur'anin ba suna nan a gabansu aka aiko manzon Allah kuma aka fara saukar da alƙur'ani suka ci gaba da karatunsa har aka ƙare saukar da shi a gabansu to don Allah idan ana son a san ware ne fi kowa sanin alƙur'ani wa ya kamata a tambaya yanzu misali ko ga hankali idan ka zo ga gari ko ga unguwa mutumin da ya fara gina gida ga unguwa ina ganin ɗan ana tambayar labarin shi nan ya kowa sani don shi gaba gare aka gina gidan kowa yana faɗa ma ai hilin ga da ka gani na wani na asali ne wani ya sai suwa ma wani wani shi kuma ya saye ga wani ina faɗa ma ai wanka hilin asali ne hanya ta amma haɗa kai an kai an ka sai da shi an ka sai suwa ma saboda shi ya san sirrin komai gidan kowa ya sani inda a hanya dori cikin hanya an kai ya sani inda ƙara an kai an ka shiga cikin hilin wani ya sani saboda ni shi shi a wanda ya fara kawo wannan unguwar to sai ka zo kana neman tarihin unguwa kana neman bayanin unguwa sai kan nemi wanda shi ko da ya zo unguwar ta zan birni ta zan kaka gaba ka nemi ka san bayani ba saboda inda kana son ka san bayanin garin to ka nemi wanda aka fara kafa shi da shi to kamar haka man sahabban manzon Allah suke duk wanda ke son bayanin addini kuma bai bi ta hanyar su ba to bai nemi ya san hanya ne kakkiya ta addini ba saboda su gabansu addini ya taso tun yana kaɗan kaɗan har ya girma alkur'ani yana sauka aya bayan aya sura bayan sura kuma har ya tika hannan su ne na farko inda manzon Allah ya fassara alkur'ani a gabansu duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah sanin tafsirin alkur'ani to su ne ɗalibai na farko na manzan Allah sallallahu alaihi anya akwai wani wanda zai zo yanzu ya fahimci alkur'ani ya saba musu kuma a ce yayi daidai ba zai yi ba domin su ne ɗalibai na farko na malamin farko na alkur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san ba wani wanda zai fahimci alkur'ani sai da manzon Allah a yanzu komi jin larabcinsa mi tare iliminsa to haka nan kuma ba wanda zai kai sahabban manzon Allah fahimta alkur'ani komi jin larabcinsa mi tare iliminsa saboda ni su sun ɗebo ne daga teku kai kuma daga ƙorama ka ɗebo ba ka haɗa wanda ya ɗebo ruwa daga asalin ruwa daga teku da wanda ya ce ga tafki ya ɗebo don tafki yana haƙewa tekuwa ba ta ƙarewa to saboda haka ba ka haɗa ɗaliban da suka koyi alkur'ani daga manzon Allah suka koyi shari'a daga manzon Allah suka ɗanshe ta daga tushe akan wanda ya zo daga baya don yana yiwa kai kila ma sanadin da kake akan kan kila kuskure ne ma kila bai ko inganta ba amma su duk abin da suka zo da shi ya inganta domin su daga direct suka ɗauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani tsakaninsu da annabi balle a ce shi wannan wanda suka karɓa gare ya ɗauko abin karkace su ma sun ɗauki abin da kuskure karkate su daga kai tsaye daga teku daga tushe suka ɗebo za ka shirya asalinta Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abin da a shirya shine ya zama daidai da bin manzan Allah hannuwa daga abin da ya tsawatar yin abin da ya ce a yi kuma wannan shine hanya wadda an madaidaiciya tariqul mu'tadil wadda babu karkata a cikinta. dukkan wata hanya da ta saba ma wannan to ita ce subul da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a cikin wani hadisi hadisin Abu Huraira yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana muna wani zane da ya zana zane sai ya zana dogon layi miƙaƙƙe sai ya dawo gehe gehe ne gehen dama da gehen hagu ya wasu ƴan ƙanana ƙananan layuka gehen wannan layin dogo shi na manzon Allah ya nuna musu yace kun ga wannan layin mai kake wannan ita ce hanya ta ita ce hanya Allah mai kake ya duk wanda ya bi ta ba zai bace ba su kuma waɗannan ƙananan ƙananan layukan 'yan hanyoyi ne na shedan wa hadhi wa hadha sabil wa hadhihi subul waɗannan kuma su ne ƙananan hanyoyi wanda kowace hanya akwai shaidan wanda yake kira zuwa gare ta duk wanda ka bi ka bace ka bi murtali mugunyan hanya ko bi ta baya gane gidansu amma hanyar nan mai kakkiya ita ce hanyar musulunci wanda duk wanda ya bi ta ya riko da ita ya riko da karantarwar manzon Allah ba zai bace duniya ba ba zai bace lahira ba saboda haka wannan ita ce hanya ita Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta mikakkiya to ku bi ta ku yi riko da ita kada ku yarda a karkatar da ku da gare ta duk ko da aka jijjiga juya da zamani ya tafi duk da aka motsa aka zazzara aka jijjiga to ku rike hanyar nan ta manzon Allah jabau ku rike karantarwa ku rike sunna jabau kada ku yadda ku saki domin kana sakin ta zaka fada karamar hanya wadda in ka bi ta ba ta bullewa karshen ta ko ta bulle sai wuta amma hanya mi kakkiya ita ce hanyar da manzon Allah ya zo da ita wadda ba za ta kulle da mutum ko ina ba sai tsakiya aljanna to wannan shine abin da a hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi umarni zuwa ga bayansa akan su ci gaba da roƙonsa akan ya tabbatar da su akan shirya. su ci gaba da kaskantar da kansu da miƙa wayansu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai har a cikin sallah ma a cikin kowace raka'a za ga mutum sai yayi addu'a cewa Allah ya tabbatar da shi akan hanya miƙaƙiya ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga wannan addu'a ce da wamammiya wadda kowane musulmi saboda ka fahimci cewa babu abin da an riba ga mutum sai ya zama akan hanyar nan mai kakkiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma ya kira zuwa gare ta kuma ya karantar akan ta kuma ya rayu akan ta kuma har ya koma zuwa ga Allah yana akan ta yasa duk musulmi kullun Kullum so nawa yake roƙon Allah wannan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin saboda haka domin ita shari'a dole kuma sai ka ta addu'a domin abu ce daga Allah baiwa ce daga Allah domin duk dubara ka da wayonka ko iliminka bai sa Allah ya shirye ta kai ya baka shari'a sai in Allah ya ga dama ya shirye ta kai da yawa wani za ka ga gashi da tarin ilimi kila ma profesa ne amma kuma bai bisa hanyar musulunci bai bisa hanya ta daidai kenan ba wayo bane ya yi yawon duniya ko ina ya je in fara baka tarihi ya je kaza kaza ya je kaza ya je kaza amma kuma gashi ɗan matsala kaɗan Allah ya hana mai dai ya je ko kama sai ya faɗa cikin musulunci ya kasa ganewa Ina dan ana bautar da shi wani wuri ana bautar da shi ina bautar wasu yadda ba Allah ba ga kuma tarin ilimi ya tara kenan ashe tarin ilimi ko tarin wayo ba ya sa mutum ya samu shirya abu ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sai sa manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin wani hadisi kudusi yake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahadikum ya ku bayina dukkanin ku batacci ne sai wanda na ga dama na shiryar da shi za ka ku nemi shirya ta in shiryar da ku ashe Allah shine mai shiryarwa ba wani wanda ke iya shirya da wani sai Allah ya ga dama wa'azin mai wa'azi ko hikimar mai hikima ko karantarwa mai karantarwa ba shi ke shirya da mutane ba wani za a yi shekaru ana ta lema mai karatu da wa'azi bai gane ba amma wani dalili guda sai sa ya zama sanadinsa zai shiryu to saboda haka mutane su ke kokari su bi hanyar shari'a amma Allah shi ke shiryarwa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da aka ruwaito daga gare shi manzo Allah har ya bar duniya ko shi yana addu'a cewa Allah ya tabbatar da shi akan hanya mai tsakiya tare da yahi kowa zama akan shirya tare da cewa yahi kowa zama akan hanya mai tsakiya amma addu'a yake don ya koyar da ya koyar da mu cewa kada ka yi alfahari don ka ga kanka akan hanya mai kyau a'a kullum kai ta roƙon Allah ya ƙara tabbatar da kai akan haka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun addu'a yake yi Allahumma hadini li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anni sayyi'al a'mal wal akhlaq la la yusrif anni sayyi'aha illa an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a yana yawan yin ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u domin ba mai iya shiryar da mutum zuwa ga wa'annan in ba kai ba Allah ka karkatar da ni daga miyagun ayyuka da miyagun ɗabi'u ba mai iya karkatar da ni daga barin su in ba kai ba kenan shi a wajibi ne mu kamu mu ci gaba da wannan addu'a domin manzon Allah ya sunnanta mana haka kullum kai ta neman shiriya ga Allah subhanahu wataala kullum kai ta addu'an neman Allah ya tabbatar da kai akan shiriya domin kuma ba harkon ba ƙarshen ko da a farkon al'amari ka samu kanka akan hanya ta shirya kana akan daidai kana rike da addini to ba lalle ne kuma hakan ta tabbata har rayuwar rayuwarka ba yasa dole ne ka dage duk wanda bai riga ya bar duniya ba to ba a yanke hukuncin yaya ƙarshen al'amarin da zai kasance duk yadda kuma ka ga mutum akan kiriya, to ba za ka yanke hukuncin cewa zai tabbata ya kare cikin ta ba sai in Allah ya haka ya kaddara haka nan duk yadda ka ga mutum akan bata ba za ka yanke hukuncin cewa zai tabbata ya kare cikin bata ba sai in da ma haka Allah ya riga ya kaddara yana yiwa da yawa mutum zai yi shekaru da yawa mafi yawan shekarunsa sun kare amma ƙarshen rayuwarsa sai ya musulunta ko kwanakin baya na ga bidiyo na wata mata shekara ɗari da goma sha takwas san musulunta shekara ta ɗari da sha takwas ma duk sun haɗi amma gashi shi an nuna tana karanta fatiha ba harufin ba su koyi saboda haurin gaba ɗaya babu su sun zube saboda tsuwa amma duk shekarar ga ɗari da sha takwas da ta yi ta yi su a cikin kafirci da ɓata amma ga shi ƙarshe ƙarshen rayuwarta ta dai wanda ya shekara ɗari da sha takwas ba a tsammanin ya maimaita irin su ba a ma tsammanin ya maimaita rabin su kai ba a ma tsammanin ya maimaita wansa a nasu amma kaga ga shi da ƙarshe Allah ya kaddari ta musulunta kuma kaga ana kyauta zuwan insha Allah ta riga ta samu babban rabo kenan abin daga Allah ne Shirya ta Allah ce da yawa kuma mutum zai rayu a cikin shiriya mai kyau amma ƙarshe idan Allah bai nufi shi da alkhairi ba sai ya zama wancan abin da aka rubuta sai yana cikin cikin uwarsa sai ya zama shi ya yanin jayi sai ya lalace ya faɗa hanyar fata kuma ya mutu a kanta kuma ƙarshe shine abin da Allah yake aiki da shi haka wajibin mu ne mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan shiriya? ta hanyar aikata kyawawan ayyuka wajibi ne daga cikin abubuwan da za su sa shari'ar mutum ta tabbata shine ya ƙoƙari? ya lizimci ayyuka kyawawa ayyuka na kwarai ya lizimci maganganu na kwarai masu kyau kada ka yi maganar da ba ta da kyau ga kanka ko ka yi ga wani ka taba tun ma shugabanka ko wani ko ordinary mutum ba a ce ka yi mummunan kalami na zagi ko tun zarafi gare shi ba na iska da usman yana nasiha akan yadda abubuwa suka lalace yau mutane sun koma zagin shugabanni shugabannin addini shugabannin mulki kawai zagi za a ambaci sunan wani babban mutum sai a ga mutum ya ce jakka zaka za ta ko ya kire mai ko ya hada hada uba ne ya kire kaga wannan duka ba daidai bane wajibi ne sai mutane sun zama masu da'a masu tarbiyya masu mutunta shugabannin su tun daga shugabannin addini da shugabanni masu jagoranci wanda dole ne ya zama akwai ladabi wanda in ka je ba kusan ba wata kasa da za ka je a duniya ka isko lalaci irin wanda za ka isko a ƙasar mu Najeriya. ba wata ƙasa a duniya za ka ji wanda za ka ga mutum na iya faɗin mummunan magana akan wani babban malami ko wani basarake ko wani shugaba na zaki da cin mutunci kuma bai kudin komi kamar Najeriya. Wanda wasu ƙasashe wani yana bani labari yace wata rana ya je wata ƙasa cikin ƙasashen Larabawa yana cikin taksi tare da yaron shi ƙarami. To aka je ya kusa kai inda zai zai sauka sai fitar da kuɗi na ƙasar. Dama jikin kuɗin hoton shugaban ƙasar ne. ya haɗe kuɗin da yake son ya biya mai taksi sai ɗanai sai ya riga kuɗin zai ce baba wanga wani na na ga wasu ne kamar doki wallahi yace yana faɗin haka ɗan taksi wallahi ya yi burgi wallahi sai ta motsa ne yace ya shugaban kasar su ake misaltawa da dabba yace wallahi sai ta ya fata wallahi ba zai ba zai ƙara al'insi ba mutum suna cikin motar da zai ta yayi ta bada hakuri yace wallahi yaro ne ƙarfi ina yace don yana ganin wallahi zai ja mai wani bala'i don ana iya zuwa nan wurin ga a kama shi saboda an kamar an zagi shugaban kasar su shugaban kasar su a nuni hoton shugaban kasar su a misal ta da wata dabba yace wallahi sai sun hita yace wallahi ba zai ƙara inci guda ba sai sun bar motar yace dole suka tafi suka bar motar yace to shi ka haka ya yi mai ya wuce ya fasu nan to kaga wannan ba zagi bane kuma yaro ne karami yan misalta shugaban kasar da wani abu kuma kila ma yaron cikin rashin sani da dan bai sani dan karamin yaro ne amma kadi bai da hankalin bai tafi ya tashi saboda yana ganin an ci zarafin shugaban su an yi abin da ba daidai ba komai na iya faruwa gare shi wanda sabanin munan kai sai mutum zai kira shugaban kasa ko gwamnan jihar su ko limamin shiyar su ko wani babban malami a garin su ya zagi uba ne ya zagi uwa sai ya kire ma uba ne kuma yana ganin daidai yake shi daidai yake to wannan ba dabi'a ce ba yana daga cikin abin da yasa Allah yake jarraba mu da fitinu saboda babu tarbiyya babu da'a babu ladabi kowa gane yake shi ma kowa ne na kanta wanda sai al'umma baya cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama al'umma su zama haka nan domin wannan yana haddasa fauza yana haddasa lalacewa al'amura a cikin ƙasa yana sa abubuwa su dagule ya zama mutane su rasa gane dama su rasa gane hagu domin wajibin mutane ne sai ya zama suna da tsari suna da tarbiyya suna da biyayya duk da dabbobi suna da tarbiyya suna da tsari suna girmama na gaba suna girmama nasu kuma musamman wannan matsalar ta yi yawa a arewacin Najeriya inda nan ne musulmi suka fi yawa wannan shine abin da ma zai baka mamaki yau mun wayar gari a arewa ba wani malami ko wani liman ko wani basarake ko wani shugaba ko wani jagoran siyasa wanda ke da wata kalma guda wadda abin saurari a wurin kowa babu idan malami ne idan malamin izala ne magana yan ɗariƙa za su fara hormai mai ai ba nasu ba ne idan malamin ɗariƙa ne yana yin magana ko da gaskiya ta faɗa yan izala za su hormai su ai ba nasu ba ne idan ɗan siyasa ne ɗan apc ne ya faɗi ko da gaskiya ya faɗa yan pdp za su hormai su ai ba nasu ba ne idan ɗan siyasa pdp ne ko da gaskiya ya faɗa yan apc za su hormai su ai ba nasu ba ne to ya za a yi mu zauna lahiya tun da ba mu da tsari idan wani basarake ne zai yi magana yana yin magana wani zai je zaki ya kire ma uba kadi babban sarki wani talaka ya kire ma uba kuma ba a komi kuma bayyane bai koyo bai gudun komi saboda haka ya za a yi al'umman mu ta ci gaba muna haka mun zama ba mu da tarbiyya ba mu da ladabi ba mu da da'a kowa bai da girma bai da mutunci an waye gari har an waye gari kowa na gudun yi magana Dan abu ya faru amma kana gudun kai magana a matsayinka na malami ko wani jagora da kayi magana za a fara ma raddi idan ga facebook na babu inda mutane mu suke da faɗi da lalwasa sai wurin raddi ga mutanen su amma za a ci zarafin addinin mu za a ci zarafin ƙasar mu amma ba ka rasa wani ɗan arewa guda da zai zauna yi wani right of na kirki sai dai a samu wani musulmi daga kudu bayar bai ya mai da raddi amma dai a arewa ka samu wani musulmi zama ne wani elite ko wani mai ilimi ko wani kwararren dan boko ya zauna ya yi rubutu mai ma'ana na raddi saboda an ci zarafin addini ko an ci zarafin al'ummarsa sai ka rasa amma in kana son ka gane muna da mutane ka bari wani masaraki ko wani malami ko wani shugaba a arewa yayin magana ka ga yadda za a mai su mai raddi ka ji duk comment section ka ga wanda za a mai su mai raddi wani ma sai ya kira uba ne ya zage shi wani ya kira ma uba ne shi a comment din da zai yi yaya za a yi al'umma mu ta ci gaba wannan ya nuna mun kauce ma siratul mustaqim wannan ya nuna mun kauce ma hanya mai kakkiya wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ban mu akan ta saboda haka daga cikin inda za a gane mutane suna akan hanya sai ya zama da aikin su da maganganunsu duka suna akan turbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya basu akan ta wannan turba da muke akan ta tsakani da Allah ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake son ganin mu marayu ba anya da manzon Allah zai dawo yanzu Allah ya mai da shi duniya anya za mu so ya gan mu idan muke haka za mu so ya iske al'ummar mu idan muke haka anya zai yi farin ciki da al'umma da ya bari ya isko haka anya zai yi farin ciki da mabiyansa ya isko ta yadda muke yanzu to wannan sai abin da ya kamata lalle mai mu yi kokari mu gyara da wannan ne Allah zai gyara mana inda muke bukata gyara zai karfafa mu inda muke da rauni zai ba mu inda muka rasa zai taimake mu inda muke bukatar taimako amma a daidai duk lokacin da al'umma ta zama kauba kowa ya zama shi ma mai gidan kan ne shi ma babban kan shi ne shi ma shugaban kan ne duk al'umma da ba su da tsayayyen jagora to shedan shi ne jagoransu to haka dole na sai sun bi wani bayan da za a yi jama'a su zauna ba su bi kowa ba ko dai su bi Allah da manzonsa karkashin jagorancin wani wanda za su bi su yi nasara ko kuma dan ya shiga gaban su ya kakkasa su ya ga su gida gida su yi cikin karo da juna wannan ya kai ma wannan hari wannan ya zagi wannan har waje da ciki da waje a gano kan ku ba haɗe ke ba ya zama ana iya shiga a wasa ko a koyo ce saboda kan ku ba haɗe yake ba ba ku da kalma tsayayya tabbatatta ba ku da manufa guda tabbatatta ba ku da jagora guda wanda ake wa yayya duk da yaƙi za a je abu na farko da aka fara yi shine a tabbatar da jagoran yaƙi bayan da za a yi ko yaƙi a yi nasara in babu kalma guda tsayayya ina daga cikin abin da ya sa duk da jami'an tsaronmu a Najeriya ba su samun nasara da ya kamata saboda kansu ba haɗe yake ba sai ka ji tsakanin shugaban sojan sama da shugaban sojan ruwa da shugaban sojan ƙasa faɗa akai ko ya suna ba su ɗauka kowa ya yi gaban kai ne kowa na tsari ya kabi kowa bai haɗa kai da wani kaka za a yi a nasara a tiriban a yi nasarar yaƙi da ta'addanci da ake saboda babu haɗin kai duk da yaƙi in babu haɗin kai wallahi bayan za a yi a yi nasara kisa abu na farko da ake fara yi idan za a tsara rundunar yaƙi wajibi ne sai an samu haɗin kai guda ana tahiya baki guda manufa guda kalma guda tsari guda kai ka san abin da nake yi ni ma na san abin da kake yi ni ma wancan ya san abin da wani ke yi kowa yana sane da abin da wani ke yi amma ya za a yi nasara wancan ya yi gabas bai san abin da na yamma ka ba wancan ya kama gaba ya yi arewa bai san abin da wanda aku ka yi ba kuma ana son a cimma manufa guda ya haka za ta samu ba zai yi ba wajibi ne sai mun zama al'umma masu baki guda masu manufa guda masu kalma guda tsayayya masu manufar ci gaba guda masu manufar tsayawa ga hanya mai kakkiya guda wannan shi ke nuna muna akan salatul mustaqim wannan shi ke nuna muna akan turbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ban mu akan ta don haka wanda duk ya san gaskiya ya fahimce ta kuma ya tsaya akan ta kuma ya yi aiki da ita to wannan shi ake cewa yana akan siratul mustaqim amma duk wanda ya san gaskiya ya fahimce ta kuma ya barta bi abinda an akasinta to wannan baya akan siratul mustaqim yau mun waye gari kana ganin gaskiya baro baro amma saboda wani dalili sai a batta a je zuwa ga akasinta kana ganin ƙarya baro baro amma sai a yi mata riga a yi mata wando a shafa mata hanci kuma a yi kokari sai an kwambinsin ɗinka kaya ta gaskiyar ce kuma kai ka san ƙaryar ce ya za a yi al'umma su ci gaba ka anya wannan shine turbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan ta wannan yau da manzon Allah zai dawo duniya anya za mu yi farin cikin ya gan mu akan abin da muke akan sa wajibi ne sai mun gyara sai mun zama mutane waɗanda suke zike da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya barta dole sai mun zama masu kiyaye haƙoƙin juna haƙoƙin bayan Allah domin baya cikin hanya mai kakkiya rashin kare mutuncin juna rashin bin haƙoƙi rashin ba da haƙoƙi ga junanmu sai mun yi haka ne sannan kalmar mu za ta tabbata sai mun yi haka ne za mu zama abin so a wurin Allah sannan Allah zai taimake mu saboda haka wajibi ne mu dawo mu haɗa hannu mu zama abu ɗaya mu gyara dukkanin kurakuranmu domin mu zama wato waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka kowa ya sani kasar nan muna buƙatar taimako muna buƙatar divine intervention muna buƙatar tausayawar Allah to ya zamu yi mu samu tausayawar Allah mu zama cikin taimakon Allah dole sai mun ɗau ire-iren waɗannan matakan da su ne Allah zai taimake mu ya Allah kai mana jagora Allah ka taimake mu ka fitta kasan mu halin da muke ciki ka ƙara mana aminci da zaman lafiya tsananin rayuwa da ya shigo yayi yawa Allah ka yaye muna ka yaye muna tsadar rayuwa da muke fama da shi kasan nan ya Allah muna ikirari da laihukan mu mu masu laifi ne mun saba maka mun yi abin da ba daidai ba Allah muna tuba zuwa gare ka Allah dukkan abin da muka aikata wanda ba daidai ba Allah ka yafe muna kuma ka tsare mu da ci gaba da aikata shi ka gafarta mana zunuban mu Allah mu bayan ka ne masu rauni masu kuskure Allah kai ne ubangiji mai tausayi mai rahama Allah ka lullube mu da rahamarka ya rahamarka ta yalwaci komi rahamarka ta yi azabar ka yawa ya Allah muna roƙonka ka yaye muna dukkan wata matsala da muke ciki ka lullube mu da rahamarka ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah الذي نور بهدايته قلوب العارفين وأقام على الصراط المستقيم أقدام السالكين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المهتدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى بلزوم طاعته وطاعة رسوله وذلك بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب الزجر فمن فعل ذلك فقد فقد استقام على الصراط المستقيم وهو الطريق المعتدل الموصل إلى جنات النعيم فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأمركم أن تسألوه وتضرعوا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديكم إليه في أن يهديكم إليه وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فكل أحد مضطر إلى هداية ربي في جميع أهواله بأن يسدده في أخلاقه وأقواله وأفعاله قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يتبع ومن يتبع نبيه فهو الراشد المقتدي ومن دعائي النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت فقد دعا صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات تدمع للعبد خير الدين والدنيا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى فالهداية التامة هي الهداية هي الهداية للعلم النافع والعمل الصالح وهو الهدى ودين الحق فمن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو المهتدي إلى جنات النعيم ولهذا لما ذكر الله ما أمر به وما نهى عنه من الشرائع الكبار في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم عليكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم فأكدها وقال في آخرها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم وهدانا إلى صراط المستقيم واستنقذنا به من الضلال والعذاب الأليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه من لزم هذا الصراط من, من, من لزم هذا الصراط قبل الله منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب ومر على جسر جهنم كلمح البصر وهدي إلى الطيب من القول وهدي إلى صراط الحميد وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مقتبسين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة وقنا عن النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبادك أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفعلا حميدا وهيئ لهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا الصلاة الله

عليكم ورحمة الله